بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى مدين الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a yau lahadi sha daya ga watan rabiul awwal shekara ta 1427 tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin sharhul warakat fi usul fiqh yau darasi na nawa ne zamu tashi eh ashirin da hudu da uku a ina muka tsaya da wancan karan hmm? suratul istisna zamu tashi تتأمل من طفل هذا المفصل ko cikin masail din da na rubuta a kan alloko wato za mu tashi kan wa juzu al-istisna'u min al-jinsi wa min ghairihi haka ne na gane wa juzu taqdim al-istisna' alal mustasna minhu jamil wa zai karanta cikin ku wa zai karanta ma'ana ba wanda zai iya karanta قوله ويجب تسليم الاستثناء المستثنى منه اي لوقوعه في كلام العرب وغرض المصنف بيان أنه لا يشترط لا يشترط لا يشترط يشترط في صحة الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ بل يجوز تكريمه وهو قول الجمهور ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن اليمين وأتيت الذي هو خير هكذا يمثل بعض السوريين وليس فيه استثناء بالمعنى متقدم ولعله مبني على ما جاء في مسودة في أصول الفقه من أن الاشتراط من أن الاشتراط من أن الاشتراط بالمشيئة هو الاستثناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وليس الاستثناء في الأرض في البرج النحوي وقد بوب البخاري بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور فقال باب الاستثناء في الأيمان ثم أورد الحديث فالاستثناء عند الفقهاء أأم ومن لك هذا المنزل ولي هذا الغرب غرفة ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه شنو أبندا الإمام الجويني يفعل يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه يا هلتا متم يقدر مستثنى كافي أنبتي المستثنى منه kusan lokacin da muka ce ja abdullabi illa zaidan a nan gurin ja abdullab shi ne almustafna minhu zaidan shi ne ne almustafna to ga ka'ida almustafna minhu ke zuwa sannan ne almustafna to amma sai ce ya halatta a gabatar da almustafna kafin almustafna minhu kun gane ai wato kenan ja'a illa zaidan at-tullabu kun ga dangulin zaid shine ne al-mustafna at-tullab shine al-mustafna yana nufin haka ya halatta ai li yuquhi fi kalam arabi saboda ya auku a cikin zantuka na larabawa wa musannifi بيان أنه لا يشترط في صحة الاستثناء منفر دول لكم أن اللتافي شيء littafin alwarakat kokarin bayyana cewa la yuftaratu fi sihhati al-istithna'i ba a sharɗantawa wajen ingancin togaciya ta asirul mustafna cewa dole mustafna ya zuwa karshe anil mustafna minhu a bayan al mustafna minhu fil lafzi ta fuskar lafazi ba lalle bane ba kawai so yake bayyana mana cewa ba sharadi bane ba al istisna ya kasance al mustafna ya zo a karshe almustasna ya zo a farko ba sharadi bane ba ba lalle ne ba haka bal yajuzu taqdimuhu ya halatta gabatar da shi almustasna din kafin almustasna minhu wa huwa qawlul jumhur wannan ita ce maganar da galibin malamai suka tafi akan ta wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga cikin haka din fadar annabi da muke tabbata a gare shi da ce inni wallahi insha Allahu لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير من قال صلى الله إني والله مي إنا رنس وادع الله إن شاء الله إن الله ياسو لا أهدف على يمين بذن تقوي رنس وأكون وترنس وادع فأرى غيرها خيرا منها ثم إن جوان من أبو سيئة الخيري illa kaffartu an yamini face na yi kaffara dangane da rantsuwata wa ataitu allazi huwa khair na abin da yake shine alkhair abin da manzo Allah yake nufi in na rantsa na ce ba zan je wuri kaza ba sannan daga baya sai na ga zuwa wurin su yafi alkhairi to zan je wurin sannan sai yi kafarar rantsuwata in na rantsa cewa wallahi sai na yi kaza daga baya sai na ga daina abin fasa shi shi yafi alkhairi to zan fasa din sannan kuma in yi kafarar rantsuwa ta abin da maza Allah yake nufi kenan ba in za yi rantsa kan wani abu sannan in ga wani sa shefa alkhairi fa sai na biyo alkhairi dan yi so in yi kafarar rantsuwa ta kar in ce wallahi daga yau ba zan ƙara ba da arin littafi ba daga baya sai wani ya zo mabukaci yana bukatar shirya hujja yake so gani shirya amma bai yarda da bayani na ba sai na ba shi ya karanta sai ce to ni ko na riga na rantsuwa na ce ba zan ƙara ba da littafi ba to wannan bai halatta ba in makale akan rantsuwa ta a'a in ba shi din ya karanta ya shirya daga baya sai in yi kasarar rantsuwa ta ina fata kun fahimta to wannan shi hadisi yake nufi to amma me mahallu shahid a cikin hadisin yace inni wallahi insha Allah kan kalmar insha Allah wani nau'i ne na al-istisna an gane ko insha Allah la ahlifu ala yaminin tunda Allah ce wala taqulanna li shay'in inni fa'alun dhalika gadan illa insha Allah هكذا يمثل بعض الأصوليين هكذا ونساك نما لمن أصول سكبقى مثالي وليس فيه استثناء بالمعنى المتقدم أما إذا من سنة لورا باب ونتوبتيا أنا نقول irin togaciya ta ma'anar da ta gabata da muka yi bayanin togaciya domin babu wata adatul istisna idan muka gani wala allahu mabniyun ala ma jaa fil musawwada mai yiwa hakan an gina shi ne a bisa ga abin da yazo a cikin al musawwada fi usul al fiqh wani littafi ne al-musawwada fi usul al-fiqh cewa me man ah, cewa ah, min anna al-istira anna al-istishra anna al-ishtiraf bil mashi'a sanya mashi'a ta zanto sharadi na yin abu cewa insha Allah huwa istisna'un shi kansa ana kida shi a matsayin togaciya ne an gane ko fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam a zancen annabi kira da mun tabbata gare shi والصحابة دزنت كان صحابي وليس استثناء في العرف النحوي وليس استثناء في العرف النحوي أما أن با استثناء بني با ما لما أنه نهو سكتا دم أنا أكي أيارنسو ثم بسوء الاستثناء وأتكين عرف النحو ينادى أدوات تنسى إذا تكون أدوات تنسى كذا أكوي إلا أكوي خلا أكوي هاشا da إن in duk tarkibin da za a yi istisna'i to a samu al-mustasna a samu al-mustasna minhu sannan kuma a samu adatul istisna'i wannan ka'ida kenan amma a nan gurin kun ga wannan abin bai cika ba waɗannan sharuɗan ba su cika ba na komai da komai da ake bukata a cikin al-istisna sai dai fa in mun ɗauka akan cewa a babin rantsuwa zuwa da mashi'a ma'anarsa daidai da istisna'i a tarkibi na zancen larabci ina fata kun fahimta a rantsuwa idan mutum ya rantse zai yi kaza ko ya rantse ba zai yi kaza ba kawo sharaɗin mashi'a ka ce insha Allahu to ma'anarsa daidai take da mai al-istisna a cikin zancen larabci ne da gobe to in mun ce haka to sai ya zanto wannan hadisin ya zama shahid tunda a nan gudun sai zan to mashi'a din da manzo Allah ya kawo kaga eh, ya yi takadiminta a madadin yayi ne da ai zai iya cewa wallahi la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khayran minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair insha Allah haka aka saba mashi'a ta zuwa ne a ƙarshe to gabatar da mashi'a akan farkon zance din a cikin babin rantsuwa daidai yake da gabatar da almustasna a cikin zancen larabci sai dai in haka muka ce to shikenan amma da wannan hadisin la yantabiq ala al-misal al-madhkur kun gane wa kad bayyana al-bukhari rahimahullah fi sahihi fi kitab al wa an a cikin kitab al wa an-nuzur imam bukhari ya kulla babi yace babul istisna'i fil ayman babin da yake magana akan togaciya a cikin rantsuwa ثم أورد الحديث sannan ya kawo hadisi da yake nuna haka wa inda ha فالاستثناء عند a wurin شيء ha'u yana da ينا da yawa daidai da zuwa da mashi'a ko isra'atul mashi'a yana dauka ma'adan ne al-istisna wa minhu laka hadha al-manzil wa li hadhihi al-ghurfa su a ha'u ma idan ma aka zo wani ya ce wani laka hadha al-manzil wa li hadhihi al-ghurfa to nan gurin istisna'i ne dan menene ya nuna gida gaba ɗaya ce laka amma a cikin gidan sai ce wali hazil gurfa kai kamar ya toga ce me gurfa ɗaya daga cikin umumin gidan to kaga amma kaga ai babu tarkibi wanda aka saba laka hadal manzilu jami'uhu illa hadhihi gurfa. kaga ai wannan shine eh, tarkibin da aka saba ji a wurin malaman nahawu amma su a fuka hawo abin yana da fadi duk lokacin da ka takaice cewa mutum wani abu to sunansa da istisna'i kun gane kenan wato a nan gurin yana da kyau fahimtar yaran malamai a kowane fanni fuka hau da yaran su nahawiyu da yaran su idan mutum bai sani ba ɗaya kawai ya sani to sai ya ɗauki ka'idar wani fanni ya ce zai cusa ta cikin wani fanni a yi aiki da ita to a nan gurin kurakure suke faruwa domin istilahat ne ko da suna da istilahin su mun gama da wannan kenan a takaice dai wannan gabar magana abin da take nunawa jawazu taqdimul mustasna ala al mustasna minhu mun bai ta domin al'aslu shine an ya ta'akhkhara al mustasna an al mustasna minhu lakin jaza laka an tuqaddima al mustasna ala al mustasna minhu أظن أنها ذواتك سنبقى ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره الاستثناء من الجنس هو الاستثناء المتصل له قام القوم إلا زيدا وهو من المخصصات من المخصصات من المخصصات والاستثناء من غير الجنس هو المنقطع له جاء القوم إلا فرسا إلا فرسا إلا فرسا وله علي ألف دي ألف دينار ألف دينار ألف دينار إلا ثوبا فيسيه الاستثناء فيسيه الاستثناء وتسكت قيمة الثوب من من الألف على القول بصحة الاستثناء المنقطع ووجوه الاشتراط ووجه اشتراط ووجه الاشتراط كون المستثنى من الجنس المستثنى منه لأن الاستثناء لأن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسه لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه حتى يحتاج حتى يحتاج إلى إخراج ولا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس جميل جدا مسألة تقبى ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره يا هلتا ka yi togo daga jinsin abu ya halatta ka yi togo daga abin da yake ba jinsinsa ba ma ma'ana hadal kalam ma'ana hadal kalam lokacin da ka kawo abdullahi ka togate zaid daga cikinsu zaid din ne jinsi ne na ko wajen jinsu sai ke madalla ka gane gurin al min jinsi almustasna min lokacin da kai togaciyar al-qur'ani daga jinsi na al-kutubul munazzala kamar a da linjila da zabura an fahimta ko idan ka ce buddilat jami'ul kutubu samawiyatu illa al-qur'an wannan tarkibin hurrifat jami'ul kutub as-samawiyatu illa al-qur'an kaga anan gurin al-kutubu samawiyya jins ne al-qur'ani yana cikin jinsin su ko ba cikin to kaga kaga nan gurin al-mustafna min jins al-mustafna minhu ina fata ku fahimta to wannan shine aka fi sani sannan kuma ya halatta almustasna ya kasance min gairi jinsul mustasna minhu kamar yadda ya bada misali a nan gurin yace kamar ka ce ne ja alqawmu illa farasan mutanen sun zo sai dokin ne kawai bai zo ba ai doki baya cikin jinsin alqawm baya cikin jinsin alqawm kaga a nan gurin يا هل تونا تركيب ما تشكل لا رتشي وله علي ألف دينار إلا ثوبا ينا ده هكي مدينار دبو أكينا سيتفافي ده سيكت يا هل تونا دبو تفافي بايا تكين جنسي نمي دنانير ليس من جنس الدنانير لكن جاز هذا الاستثناء أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه sai ce fa ya al listisna ya halatta wannan togo din wa tasqutu qimatu al-thawb min al-alf ala al-qawl bi sihhati al-istisna al-munqati ya halatta wannan togo din sai ya zanto cewa idan wane yace lahu alayya alfu dinarin illa sauban to sai mu kwatanta wannan sauɗi in za a sayar da shi yanzu nawa ne kuɗinsa in za a sayar da wannan sauƙin dinari goma ne dinari goma sha biyar in dinari goma ne ka bi kenan yana da dinari nawa a kai na dinari ɗari tara da casa'in daidai sai a iskatin dinari nawa goma don shi ne kimata sawab ina ba ta fahimta idan na ce lahu alayya alfu dinarin illa daraja to sai mu tambaya kudin wannan keken a kasuwa nawa ne idan aka ce ai kudin wannan keken a kasuwa dinari ɗari ne to kaga a can gurin yana bina nawa kenan ɗari tara a wannan keke a kasuwa sa dinari hamsin ne yana bina nawa kenan ɗari tara da hamsin ina fata fahimta ya halatta wato an yakunu mustasna min ghairi jinsi mustasna ku. wa wajhu istirati كون المستثنى من جنس المستثنى منه لأن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسه لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج ولا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس أن gane ko waɗanda suka shafinta cewa su suna ganin dole ne al-mustasna ya kasance min jinsil mustasna minhu wajhi كون المستثنى من جنس المستثنى منه وجه شرطا المستثنى دول يزنتو تكن جنس المستثنى منه لأن الاستثناء دومن توغسيا إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه كما فتد وانا أبني وان دينا تكن تارو ديوا سيكا فتد شي كدي وغير جنسه تو دي أجن دبا جنسا سبني بكوا لم يدخل تو أجن ما رجعي شكا تكن تارن با hatta yi huta da ila isra'il ballantana a bukatu zuwa ga cewa to a fitar da shi a yi togonsa kaga waɗanda suka ce la budda an yakuna al-mustasna min jins al-mustasna minhu wannan shi da hujjarsu cewa ay al-istisna wa ikhrajun ikhraj shay'in min majmu'i jinsihi to idza kana hadha ghayru jinsi hadha idan lam yadkhul bin hata hata ila ikhraj ko ka istisna'i ko baka istisna'i ba dawa baya ciki idan kace ja al-qawm kai shiru dokin bai zo baya bukatan sai ka ce illa sarasan بدأ بقى تكون في القوم يعني لم يدخل فيحتاج إلى إخراج ولا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس أما دك با wani sabani أو wajen malamai dama ما idan إذا أبن ɗaya ne ya halatta استثنائي جاء الطلاب الا زيدا ان لا gane ko قرأت الكتب جميعها إلا آه، كذا قرأت جميع العلوم إلا نهوا إلا صرفا إلا بلاغة إلى غير ذلك إذا كنت جدا ما جنس الشباب ولا أبو واما من غير جنسه اما اذا يظن توبه جنس ديبا فاكثر الاصوليين على جوازه ديوا cikin malaman usul fiqh sun yadda cewa me ya halatta ayi an gane ko liwuruduhi fil qur'an saboda ya zo cikin alqur'an wa fi kalam قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره ان تراد منكم ليه محل شاهد انا illa an takuna tijara to dama ai tijara ai bata cikin akalu amwalin nasi <laughs> bil batil abinda kuma Allah ya haramta shine ne akalu amwalakum bainakum bil batil la taakulu amwalakum bainakum bil batil sai ce illa an takuna tijaratan ina fata an fahimta kaga anan gurin tijara hal hiya min jinsi akalu amwalin nasi bil batil gashi kuma an yi istisna inta ina fata an fahimta kaga anan al mustafna min ghairi jins al mustafna minhu kilama wanda zai fi shi fitowa fili shine iblis da mala'iku da ubangiji ta lati wa zakun lamun mala'ika tusjudu li adam fa sajadu illa iblis iblis alaw min jinsil mala'ika ليس هو من جنس الملائكة لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يمرون أما إبليس كمين تكنسى الملائكة خلقوا من نور وهو خلق من من نار الجنة خلقناه من قبل من نار السموم أم وين تكون فمن إبليس كنسى شين أبان الجنوب بعدها an gane ko الا ابليس كان من الجن min aljinn fa fasaqa kana min aljinn ka gani ma'ana huwa lam yakun min almalaika idan jinsu almalaika yakhtalifu an لكن الله تعالى استثناه من مجموع الملائكه فسجدوا الا ابليس هكذا انه ما فتوى فيلي كودك ولن ما يفتوى فيلي اما دي وانت يا يفتوى فيلي وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما dama lafazin allazo da lafazin assalam jinsu su daya assalamu shay wal lagaw shay'un akhar lakin Allah ta'ala istasna as-salama min al-lagaw la yasma'una fiha lagawan illa salama فقال الراجل ولي ما رجت أنا وبلدة ليس بها أنيس إلا الوآثير وإلا العيس وبلدة ليس بها أنيس يسوع ما لا a wani garin da babu kowa a ciki cikin abokanan zama da za su ɗauke maka kewa anis abokin zama mai ɗauke kewa to mutum zai ɗauke ma kewa ne in ya zuntu jinsin kuɗi kai ɗan adam shi ɗan adam ko ba haka ba idan ka ce laisa li anis yani laisa li sahib laisa li sadiq laisa li zamilun asta'nisu ilayhi wa yasta'nisu ilayhi sai ce illa li afiru wa illa li isu illa li afir wato sai ɗauna wa illa al-is sai kuma wato ainihin raquma to kaga raquma anis ne ko wannan kaga nan gurin da yace laysa biha anisu illa li'afiru al-afiru anan ya zama al-mustasna me al-mustasna minhu anis al-afir da al-is laysa min jinsi ma ma yata'alafu bihi al-insan فالألفة إنما تحصل بين الإنسان والإنسان لا بين الإنسان والدواب كلنا ولآثر وهي أولاد بقر الوحش وتؤيا ثاني الدواء بوناكنا ولعيس وهي الإبل البيض وتو لا كما ودنسك فلالي يخالط بيابها شيء من الشكرة أنغانيكو أما فل هنا قالوا يدوا أبو نجاجة جاجة تقولوا ودنسونا إيكي كنسو على إيس falalan raƙuma da sarkin launi na jaja-jaja tattare da su laisa wahidun min hamin jinsul al'anis kaga dukkan su ai ba sa cikin al'anis kun gane ai abinda dai ake nufi a nan gurin shine wato almustasna da ka'ida zai kasance ne min jinsul mustasna minhu to amma qad yakunu mustasna min ghairi jinsi mustasna minhu duk malamai sun yadda cewa al-mustasna yakan zo ne daga cikin jinsi mustasna minhu amma an yakunu min ghairi jinsi mustasna minhu shine ikhtalafu wal rajih annahu واقع لأنه وقع في القرآن الكريم وفي لغة العرب يعني والقول بالجواز هو الصحيح لقوة أخذه cewa ya halatta almustasna ya zanto min gari jinsi mustasna minhu to wannan shi ne zance mai ƙarfi in ingantacce saboda ƙarfin makamasta wa huwa qawlu akthar shafi'iyya wal malikiyya wa ba'd al hanabila wadannan da sun yarda cewa jaza an ya'ti al mustafna min ghairi jins al mustafna minhu kun gane ai wa amma as-sahih min al riwayatayn an al imam ahmad rahimahullah fa huwa al qawlu bil man'i shi imam Ahmad dan Hanbal an samu ruwaya guda biyu wata riwayar ya yadda cewa al-mustasna yakan kasance min gairi jinsul mustasna minhu a wata riwaya bai yadda ba to amma ruwayar da ta nuna rashin yadda sai ita ce tafi inganci zuwa gare shi wa ikhtarahu al-ghazali imam al-ghazali ya zabi wannan zance na jawazu an yi atil mustasna min gairi jinsul mustasna minhu وقال الآمدي الإمام الآمدي أتكي لتافنسا إحكام الأحكام يأتي ومنع منه الأكثرون ففي أيام معلمة أصول الفكه سنهنا سنتر بزيوبا وعلى هذا فقوله له علي ألف دينار إلا ثوبا bisa ga wannan in له علي ألف دينار إلا ثوبا واني illa sauban دبو yana da dinari dubu a kai ne sai a bisa ga cewa hakan ya halatta an fil mustasna min ghairi jinsi mustasna min tasqutu qimatu thawbi min al-alf kama taqaddam sai kimar wannan tufafi ta saraya daga cikin alf din wato sai mu kimanta wannan thawb din nawa ne kudin sa kasuwa dan mun ce 50 dinaran to anan gurin lahu alayhi kam 950 dinaran idan mun ce mi'atu dinar idan lahu alayhi tis'u mi'ati dinar kun gane ai wa ala alqawli bi adami sihhati al-istisna' al-munqati' in ko mun ce al-istisna' al-munqati' bai halatta ba يكون قوله إلا ثوبا لغوا سيزن تو ديتي له علي ألف دينار إلا ثوبا كوي أتبا جنسه tunda bai halatta bai istisna'in saub daga cikin al'alf li'anna jinsar saubi ya an jinsul alf sai ya zanto kawai lahu alaihi alfu dinarin kamila fa qawluhu illa sawban hadha lagawun la yu'tabaru bihi wa la yu'addu bihi wa la yubna alaihi hukm min al-ahkam la salban wa la ijaban kun gane ai wa talzamuhu al-alfu kamila sai ya zanto cewa kawai dubu din cif ya tabbatar wa kansa جاء في مختصر الخرقي sai ne daga cikin malaman usulul fiqh al-kharaqi ya zo a cikin littafin sa mukhtasar dinsa yana cewa man aqarra bi shay'in wa tasna min ghairi jinsihi kana istisna'uhu batila duk wanda ya tabbatarwa kansa wani abu sai kuma yi togon wani abun da baya cikin jinsin wannan abun to wannan togon nashi ya zama batil ashe kenan a bisa ga ra'ayin al-kharafi idan yace lahu alayya alfu dinar illa sawban hadha al-istithna'u batil falahu alayhi alfu dinar kamila ina fara fahimta da haka dai ya yan uwa waɗannan mas'aloli guda biyu da muka karanta mas'ala ta farko jawazu taqdimul mustasna alal mustasna minhu waɗansu malamai sun hana waɗansu sun tabbatar amma dai a sahihu shine ne al aljawaz ya halatta na biyu an yakun an yati almustasna min ghairi jinsil mustasna minhu waɗansu malamai sun hana waɗansu sun yadda akwai a sahihu shine ne yana yiwuwa tun daga shawahid ɗinsa daga cikin alkur'ani da harshen larabci bayan da za a bayan abu ya tabbata cikin alkur'ani mu koma ko muna ganin wani malamin fiqh ya hana mu cewa ko wani malamin usulul fiqh ya hana ko mu da ga shi kada da illa iblis wasu takbara ga shi kuma illa an ta takuna tijaratan an taradin min illa an ta kuna tijara wala la takulu amalakum bainakum la illa an ta kuna tijara to ka kadin tunda warda fil qur'an al-karim wa warda fil lughati al-arab وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس to kaga duka wannan shawahid ne waɗanda suke lalle suna nuna cewa ya halatta kuma kar ku manta tunda a nan gurin sai mu fahimci cewa kinan al-istisna ya kasu kashi nawa ya kasu kashi biyu idza kana al-mustasna min jins al-mustasna minhu to sai su masa al-istisna al-muttasil idza kana al-mustasna min sai zanto sun sai su kafe كنا al الاستثناء المتصل أقوال الاستثناء المنقطع المتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه جاء الطلاب إلا زيدا فزيد من جنس الطلاب فهذا استثناء متصل حرفت جميع الكتب السماوية إلا القرآن فالقرآن من جنس الكتب السماوية إذا هذا الاستثناء متصل إلى فتاة فهمت المتصل كنا أما إذا كنت من جنس المستثنى منه aka ce ja alqawmu illa farasan law alai alfu dinarin illa sauban alfu dinarin illa sauban hada istisna'un munqati to duk inda al-istisna'ul munqati yake a larabci wannan illa din ma'anar da suke bata ma'ana idan ka ce ja alqawmu illa farasan sai zanto ma'anarsa ja alqawm lakinna farsahum lan yakun ma'ahum <laughs> ma'ana illa din nan ma'anarta ne a cikin al-istisna wal munqati kenan to wannan shine karshen wannan da na yau kenan abu na gaba shine ash-shart dama ai yana kawo al-mukhassisat ne ko المخصص المتصل نفرقوا يا كاومي الاستثناء نبي شيني كم يكاو وتو اينشين sharafi wato karfin hali nake ba jin daɗin karatun ko kaɗan kasa abin da ya sa ba na jin daɗin karatun lokacin da zai dubu ku ba sannan ko abu rubuta ba ku kawo ba ku zama ku shi isa duk sai kuka gusa min ma'anawiya ta gaba daya kawai dai ina in cije kar ku gane to kuma na kasa amma ko alama bana na jin nishaɗi saboda ko da lokaci mutum ya kan samu nishaɗi ne gurgurda yadda ga wanda suke abokanan karatun su sun zama gaske to mutum ya fi jin nishaɗi amma in ya ga babu su zama gaske sosai ba babu nishaɗi ko alama san san san san الله المستعان الشرط المخصص نبي شنو الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط هذا النوع الثاني من المخصص المتصل وهو الشرط والمراد به الشرط اللغوي وهو المخصص للأمور وأما الشرط الشرعي الذي يذكر في الأحكام الوضعية كاشتراط دخول الوقت للصلاة والشرط الأقلي وهو ما لا يمكن المشروط في الأقل بدونه كالحياة للعلم فلا تخفيف بهما an gane ku nau'i na biyu daga cikin al shine sharadi idan aka kawo sharadi to ya ya yi ana yin takfisin hukunci da shi ana yin takfisin hukunci da shi ko an kihul ayama minkum salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlih Allah wasi'un alim وليستعفف fil ladina la كان kana يغنيهم Allah min فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم mahallin shahidin kenan والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم Allah ce wallazi ne ta gudun kitabi min ma malakat aymanukum waɗanda suke son a rubuta fansa cikin bayan ku kana da bawa kuna da bayi wannan na da biyu uku wancan na da ɗaya wancan na da sai bayin ga su musulmi suna karkashin ku kuma sai bawa ke son ka rubuta masa fansa ma'ana ka ce da shi kawo ka za fanshi kanka shi ma Allah ce to fa katibuhum ku rubuta musu fansa din wannan ku rubuta musu fansa din ya zama mai. umarni daga Allah ka rubuta naka ka rubuta naka kowa ya rubuta bawan sa fansa kaga wannan umumi ne amma sai Allah ce in alimtum fihim khair ba wa da su bawa na akwai alkhairi tare da shi wannan umarni na fakati buhu ya me ya shafe ni bawan ka babu alkhairi tattare da shi wannan umarni ya shafe ka kaga ya zama khas ne wancan <laughs> ina fata an banza an yi takhsisin dukkan wanda aka san babu alkhairi tattare da shi haza taksisun bi maza bi shart domin in alimtu bi makaran wannan menene sharti ne sharti ne ina fata an fahimta shine ce hadan nau'u tsali min al-mukhassis al-muttasil wannan shine nau'i na biyu na al-mukhassis al-muttasil shine ne ashart wal murad bihi shartu lughawi abinda ake nufi da shi ashartu lughawi sharadi a cikin lugar larabci domin akwai ashartu lughawi akwai ashartu aqli to ashart wanda yake kasancewa al mukhassis shi da ashartu lughawi فهو المخصص للعموم ينين تخصيصنا عموم وأما الشرط الشرعي أما شرطي شريعة الذي يذكر في الأحكام الوضعية wanda ake ambatansa a babin al-hukm al-wada'i ka ishtirat dukhul al-waqt lis-salah kamar a ce sharadi ne sai in lokacin sallah ya shigo kafin a yi sallah din sharadin sallah shine sai in me lokacin da ya shigo takan zama wajibi akan mutum in lokaci bai shigo ba ta zama wajibi ba yanzu anan cikin mu kowanne zimmatuhu bari'a min ayi salah dan yanzu muna karfe takwas da wani abu na safe zimman mutabarranta daga kowace irin sallah ba zahar akan mu ba la'asar akan mu amma da rana ta karkata to kaga wajabati sala ka kafin rana ta karkata fa babu wannan to banda wannan sharadin ba irin wannan sharadin ake magana ba don wannan um, uh, sharadi ne na al-ahkam al-wada'iyya wa shartu al-aqli haka ko banda shartu al-aqli wa huwa ma la yumkinu al-mashrutu fil aqli bidunihi shartu al-aqli shine sharadin da hankali ke iya tabbatar da shi wanda dama babu yanda za a yi al-mashrut din ya tabbata sai inda shi kamar idan ka ce wani mai ilimi ne sharadin mai ilimi shine zo mai rayayye domin idan matacci ne zai zo mai ilimi <laughs> ba inda za a yi ilimi ya samu ga kowa sai gawa sai ga rayayye to kaga anan gurin sharadin samuwar ilimi rayuwa to shi ma wannan sharadin ba shi ake magana akan sa ba a shartul aqli kenan la taksis bihi ma irin waɗannan ba a taksis am da su sharadi na cikin al-ahkamul wada'iyya da a ashurut a shartar akali ba a takhsis am da su sharadin da ake takhsis am da shi shine ne a al-lughawi wanda yake da adawatu shart din da dama ga sanan gurin an san su kaga in ai adat adat min adawatu shart ina fata an fahimta idan ka ce yi kaza in hasala kaza wa kaza wa kaza to kaga wannan dukkan hukuncin da aka rattaba shi akan sharadi ya zama taksis kenan akai والشرط هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإهداء أخواتها مثل إن زرتني أكرمتك ففيه تعليق الإكرام بالزيارة بإن فإن وجدت الزيارة وجد الإكرام في إذا أنت الشرط أتك اللغة تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإهداء أخواتها تعليق شيء bi shay'in bi in ashartuwa aw ihda akhawatiha rataye ba ya faru to zan yi kaza in kaza ya faru to zan yi kaza to wannan ratayawar za ka yi amfani da in ashartiya ko ɗaya daga cikin danginta ina fata an fahimta to wannan shine sharafi kamar ka ce da mutum in zurtani a karantuka in ka kawo min ziyara zan karrama ka a nan karramawar da ka ambace ta cewa Za ka karrama shi ko sai in ya zo sai in ya zo kaga in bai zo ba ba zai samu karamci ba kenan saboda ka rataya karamcin ka da ziyara An ya kulla wannan ratayawar shine ne in da kai amfani da ita fa fihi ta'liqul ikram bil ziyara bi in fa in wujidat ziyara wujida al ikram in har an ziyara ta tabbata to kenan karamci ma akwai shi in ko babu ziyara to babu karamci kenan kun gane ai والشرط المخصص يجوز أن يتأخر عن المشروط لأن المخصص شأنه أن يتأخر في شرط المخصص wanda ya zo ne don yi takhsisin hukunci akan wani akan wani gungu na mutane ya zuzu an yi ta'akkar anil masrut to akan fara kawo masrut in sannan a kawo ne sharɗin a ƙarshe ina fata an fahimta zan yi yata'akkara yanzu ka bar anan wurin da kace in zurtani karamtuka hunaka shar wa hunaka masrut in zurtani hadha shar karamtuka hadha mai masrut to shine yake cewa habatta mashrut din ya zanto shine a farko shart ya zama a ƙarshe kace akramtuka in zurtani kaga al-mashrut shine ne taqaddam sannan sharti fa ta'akhkhar akramtuka in zurtani utika hadha al-kitab in zurtani yawm al-ithnain kaga al-mashrut shine ne utika hadha al-kitab sharti shine ne in zurtani yawm al-ithnain masa'an kaga wannan wato ta'akhkhara al-mashrut آه تقدم المشروط وتأخر الشرط shine ce wa shartul mukhassis yajuzu an yata'akhkhara an al-mashrut li'an al-mukhassisa sha'nuhu an yata'akhkhar dan a dama shi al-mukhassis yana zuwa karshe ne am ke fara zuwa sannan me khas din yazo to a nan gurin me ke menene am din shine al-mashrut menene takhsis din shine ne shart domin lokacin da kace utika hadha kaga wannan am ne أعطيك هذا الكتاب الآن بعد غد أعطيك إن أتيت وهدك أعطيك إن لم تأتي أتيت مع فلان لم تأتي مع فلان أعطيك هذا الكتاب أتيت بنفسك الكتاب كنت في بيتك أرسله إليك يا غمي نعم أما نتي إن زرتني يوم الاثنين مساء na تخصيص دو duk umumin da ke cikin wannan abin nan din ina fata an fahimta wato al-musrut ke fara gabata sannan me sharadi ya zuwa karshe saboda me domin shi sharadin ne taksis kaga sai umumi ko ya gabata sannan me taksisi ya zo Yake li anna al mukhassifa sha'anuhu an yata'akkar ka kauli ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum sai ce ne in lam yakul lahunna walad kaga da an ce lakum nisfu ma taraka azwajukum ya zama a kowane lokaci indai matarka ta mutu kana da rabin dukiyarta kai tsaye amma sai Allah kawo sharadi in lam yakun lahun in ba ka da da sannan kake da mai rabin dukiya haka idan tana da tsakuwa to kenan ba za ka samu rabin dukiya ba sai dai kuma tantakil min hissatin ila hissatin ukhra min nasibin ila nasibin aqalla minhu limaza wujida laha walad lafazin walad kuma shamilun lidhakari wal unsa laha bin لها بنت سواء laha لها ابن سواء كان واحدا او اكثر in dai tana da ɗa kowane irin ɗa ne to ba kai ba samun nisf na dukiyarta domin sarki shine illa mai kullu hunna walad kaga amma fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' kaga tantakilu min an-nisfi ila ar-rub'i أظن أن هذا واضح كاغا ولكم نصف ما ترك أزواجكم وأن فينا المشروط إن لم يكنهن ولد فينا مي شرط كوكتي ولكم نصف ما ترك إن لم يكنهن ولد هذا تخصيص هذا تخصيص فالشرط وهو عدم الولد قصر استحقاق الأزواج نصف المال على حالة عدم الولد كذا wanda shine rashin wuɗa kasar istihqaqa al-azwaji mali ala halati adam al-walad ya takaice cancantar mazaje da rabin dukiya akan hali daya shine in matayen ba su raɗa. an takaita ba sa samun rabin dukiya su mazaje yayin da matan suka mutu sai fa in ne. in ba da walaula haza shart ba don wannan sharti ba na illa mai kullahunna walad lastahaqqa al-azwaju an-nisfa fi kulli al-ahwal da dukkan miji yana da rabin dukiya idan matarsa ta mutu a kowane hali amma sai Allah ya takaice ce sai fa in hali kaza ka duke da banda wannan halin guda ɗaya duk kowane lokaci in dai matar mutum ta mutu yana da rabin dukiya shi wa yajuzu an yataqaddama al-mashrut ya halatta kuma ka fara kawo sharadin kafin me kafin al-mashrut kamar yadda ka ce in zurtani akramtuka kaga nan ka gabatar da sharti sannan me al-mashrut amma sa ukuri maka in zurtani ka kaddamar da al-mashrut sannan ka kawo me wato kana da fil sa'a kenan wa yajibu an yataqaddama al-mashrut ka qawlihi ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun wa in kunna ulati hamlin idan sun kasance masu juna biyu fa an anfiqu alaihinna kaga sai aka fara gabatar da ne ashar shine in kunna ulati hamlin sannan aka kawo mai al-mashrut wa huwa al-infaq fa anfiqu alaihinna to kaga anan gurin kuma akwai ma wani takhsisin kuma na daban da Allah ce fa an anfiqu alaihinna ku ciyar da su idan mutum ya zo ba ta kuɗi so daya ya ba ta abincin yini daya ya ba ta abincin yini biyu ko da kwana bakwai ya ciyar da ita ko bai ciyar da ita ba ya ciyar da ita to nan gurin ya sake zama am amma sai Allah ta bi hatta ya ba'a lahum lahunna gaya kenan to ita ma gaya nau'i da na takhsis fa anfiqu alaihinna ku ciyar da su idan ka ciyar da ita kwana biyu ciyarwa ce kwana uku ciyarwa ce kwana bakwai ciyarwa ne kila sai wani ce to ni dai bari arzikin mati fallahu ta'ala amara bil infaq wa ana anfaqtu alaiha yawman kamilan khalas bari arzikin mati <laughs> anfaqtu alaiha usbu'an kamilan anfaqtu alaiha shahran kamilan 40 yawman sai Allah ce wannan al-infaq din yamtaddu zamanuhu ila an yada'na hamlahunna hatta kaga al-ghaya kenan hatta yada'na hamlahunna wannan ya nuna cewa al-infaq din yamtaddu zamanuhu ila an yada'na hamlahunna kun gane ai wal muradu abinda dai ake nufi at-taqaddum wa at-ta'akhkhur fil lafzi taqdim ta'khiri din a cikin lafazi ne kadai amma fil wujud al khariji amma a zahirin magana in ta fito yayin da aka furta ta fa yajibu an yataqaddama ash-shartu ala al-masdud abin da ke faruwa ai sai in sharadi ya faru ne sannan ne masrud zai faru amma a tarkibin larabci jaza an yataqaddama al-masrud ala shart wa jaza an yataqaddama shart ala al-masrud wannan a tarkibin larabci kenan domin lokacin da kace ukrimuka in zurtani yawm al-ithnain masa'an ya halatta ko in zurtani yawm al-ithnain masa'an akramtuka shi ma yayi go to wannan a larabci ne za a samu a takaddim da ta'khir amma a fili a aikace littafin zai je hannun shi kafin ya zo sai in ya zo <laughs> ina fata an fahimta a tarkibin larabci ake samun a takaddim da ta'khir amma fil wujud al khariji ina fata an fahimta idza jaa al walad namna az zawj min an nisf wa idza lam ya'ti al walad la namna'uhu min an nisf ina ba ta fahimta to kuma wujudul walad da aka ce in kana lahunna walad wujuduhu kawai mujarradul wujud mujarradul wujud domin akwai alwujud ad-dakhili akwai alwujud al-khariji ta iya akwai da amma yana cike bata riga ta haihuwa ta mutu da da a cikinta zai ya namiji samun nisfu yana da rai zai hana miji mana ta ta mutu amma yanzu likitoci sun auna idan da za a yi mata tiyata cikin minti kaza za a iya zaro ɗan da ransa eh, eh to tun da ba yaƙini bane sai a yaya kenan sai a kyale dan ya mutu yanzu sun auna yana da rai a fito da shi ko a kyale shi <laughs> idan an fito da shi gaba zai samu nisfu ba yantakil min nisfu ila arrafu idan sai aka idan an fito da shi da kenan amma an fito da shi ba rai fa yana nan akan me an din sa. kada mu ce yo ai lokacin da ta mutu dan yana da rai tun da yana ciki da rai a cikinsa kenan lalle ya hana miji samun nisfu ko da mun fito da shi a mace yanzu za a raba gado da shi tun da yana da rai a lokacin da mahaifiyarsa ta mutu sai mu ce wannan rayuwar ta ciki shari'a ba ta izina da ita don tabbatar da hukunci rayuwar waje shari'a take izina da shi don haka lokacin da ya fito da rai to a lokacin nan ko rabin minti ne yayi da rai ya dai hana miji samun nisu dai in an tashi raban gado za a raba da shi miji a bashi rubu'i da a bashi mai dace a bashi in mace ce tana da kaza in namiji ne kaga asibi ne to kaga anan gurin kenan sannan in an raba nashi kuma sai a ga to shi kuma wa zai ci gadansa sannan a bashi amma dan yayi numfashi a ciki yana da rai a ciki an sa na'urori an gano na sai aka ji aka fito da shi wajen kokarin fito da shi kuma ya mutu bai yi numfashi ba a waje to kaga bai da gado kenan miji yana nan da nisfin sa to amma kadiyar a farka cikin ta a fito da shi kar a farka ta kaga wannan wata kadiya ce kuma daban mai zaman kanta ya halatta ko bai halatta ba kaga wata ita kadiya ce mai zaman kanta don kaga akwai ta'addanci ga ran mamaci ko ta'addanci shi ko manzo Allah ya nuna cewa uh, kimar mutum mummuni daidai take lokacin rayuwarsa da kuma bayan rayuwarsa ga ne tsire masa kimarsa don haka nan wannan gwamnati ijtihadat ne na malamai can والمراد التقدم والتأخر في اللفظ أما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط فإذا قال إن دخلت الدار فأنت إن دخلت الدار فأنت طالق إن متي da matarsa in cika shigo gida to ke sakakka ce fala budda min taqaddum ad-dukhul hatta yaqa talaq to sai in ta shigo ne sannan sakin ya tabbata amma in tana daga waje fa kalmar bata nuna saki ba wa qad taharatu lis-salah kamar yadda ɗin sallah ba shi ne tsarki ba aw yuqarinuhu ka istiqbal al-qibla fiha wato kasancewar mutum ya yi tsarki baya nuna cewa kuma sallah daga yin tsarkin ka shikenan sallah ta tabbata da kanta ina fata an fahimta sai in kayi sallar kai da kanka aw yuqarinuhu in kuma sharadin ma ya kasance bai auku ba to ya faru tare da al-mashrut ka istiqbal al-qibla fiha kaga lokacin da aka ce kallon alƙibla sharadi ne daga cikin shurutus sala ma'ana ai akwai muqarana baina salati wa istiqbal alqibla akwai muqarana ne da juna wato dole da sai sharadin ya faru kafin ya tarattabu alaihi al-mashrut ina fata an fahimta وهذا النوع من الشرط هو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق والعتق ونهوهما irin wannan sharaɗin da muke ta sharhin sa shine wanda malaman usul fiqh suke ambatan sa a wajen saki da kuma wajen yantar da bawa wa nahwihi ma da makamantansu fa yaquluna sai su ce al itqul mu'allaq ala shartin wato yancin da aka ratayar da shi kan sharadi cewa na yanta shi in yayi kaza yayi kaza na yanta shi in yayi kaza yayi kaza to ya zama da fa anta hurrun in fa'alta kaza da kaza fa anta hurrun in hafizta suratul baqara masalan mutum ya cewa da bawansa haka kaga nan gurin ba yadda za a yi bawan ya sami yanci kafin ya haddace suratul baqara ya shiga cikin hadda ya yi rabi to bai fa zama ɗa ba sai ranar da ya haddace ta har zuwa ayar karshe wa talaq al mu'allaq ala shartin ko saki da aka rataye shi da sharadi mutum ya ce wa matarsa in kika ƙara zuwa wuri kaza to kin saku to fadin wannan maganar baya nuna sakin sai in ta je wannan wuri ita ta wurin kai ta je to ta saku ita ma dai masara ce lafiya tun a fiki hance wallahu a'lam to alhamdulillah sai mu dakata a haka ina ga sai mu rika kokarin ko wata ka'ida za mu yi ne cewa lalle lalle bakwai da rabi cewa kowa nan ina da lati haka zai fi taimakawa kowa bakwai da rabi ta yi masa a nan gudu mu rika fara da wuri mu tashi da wani akwai mai tambaya a ciki a cikin abin da muka yi ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإن سوى إلا أن تكون تجارة تعلمتم بعدين بعدين abin da mm. nake mm. amma fi tijara shine haramci ko halacci abinda aka haramta cikin kasuwanci da wanda aka halatta wanda ya eh shikenan shikenan bata cikin jinsin albatul a cikin akwai albatul ne shi kuma shi kuma halal ne <laughs> ba batul ne ke halal ne eh duk inda batul yake batul ne ba inda zai zama halal biya a nisu da tsada yake yake a'a inda mutum mai lafiyayyen hankali ne banda wanda yake da wani tunani daban wanda ya saba wa sauran jama'a wanda yake tunani daban da ya saba wa sauran jama'a ya nasu bil kalb ya nasu bil qitta ko ba haka ba <laughs> ya nasu bil azhar wal ashjar <laughs> ko ba haka ba amma mutumin da yake da daidaitaccen hankali na adatsi su ake magana laysa lahu anis illa insanun misluhu eh. domin ina ya yakan tabbata ne idan kana tare da jinsin dan adam dan uwanka ko ko a cikin jinsin dan adam dan uwanka yawanci inas yakan faru ne ga wanda ya kasance akwai tajanus tsakaninku hanyar tunaninku iri daya ce hanyar yadda kuke hangen al'amura iri daya ce matakin ilimin ku bai nesa da juna ba an fi samun tajanus ko mutum da mutum idan aka ce wannan dan boko ne tsantsa wannan manomi ne tsantsa akan samu tajanus ba janus ba wai a samu ta janus wannan ya karanci addini tsantsa wancan kuma dan boko tsantsa akan samu ta janus. zai wahala to fa in shi wancan wanda ya karanci boko yana da alaka da addini yana da sha'awar addini to a iya samun ne ta janus. to ko da dan adam ma kaga ba lalle bane zama anis dinka a koyaushe dan babu mu'anasa tsakanin kafiri da mummuni ko ba haka ba saboda ka riga ka san cewa yana kin kai ma kana kin shi na wata ma'ana sa tattare da sai ga gara babu da shi to kana kuma dadda babu to alhamdulillah sai lokaci na gaba kenan da Allah kan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk